Majalisar ta ɗora wa kwamitin nauyin binciken zargi da ake yi cewa ba abin tsare wajen ɗaukan ma'aikatan gwamnati inda ake ganin akwai zamba, cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi ta fannin yin amfani da kuɗi. Shugaban kwamitin wanda ke wakiltar mazaɓar fancin Kanke Kanam ta jihar Filato, Yusuf Adamu Gagdi ya bayyana wa muryar Amurka cewa kwamitin zai aiki tukuru wajen binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati sama da ɗari takwas. abubuwa da yawa muna duba yadda najeriya ta samu kanta cikin wani yanayi na abin tausayi wurin tallafawa matasa 'ya'yan najeriya maza da mata wanda ya kamata su samu aikin yi da gwamnati aikin yi kamar su al'amari da ya shafi aikin gwamnati da kuma wasu ayyukoki mutane na kuka wurin sun yi karatu amma yanayin samun aiki kullum a najeriya daɗe yawa take masu neman aiki ba raguwa ba so ina amfanin karatu ya sa wasu 'ya'yan najeriya suna ga babu amfani masu je makaranta su yi karatu to yin hakan ba wai rashin kuɗi ne najeriya take da shi da ta dace ta ɗibi ma'aikata ba abin shine harkan cin hanci da rashawa da ke cikin hukumomi na ma'aikatoci na najeriya ma'aikata sun kai kusan 800 shine abin da yake damun mutane wurin a ɗibi aiki wani ya ba 'yan uwan shi da matan shi da kannoyin shi bai ba mutane talakawa 'yan najeriya da ya kamata a ba su ba ko da suna da takardun da ya cancanci wannan wanda ya saba wa dokan najeriya wurin ganin an daidaita ɗiban aiki tsakanin wannan jiha da wancan bai kamata ko da zai fi a samu ya fi na tashin hankali ba to sai dai da masani a tsangayar zamantakewan ɗan adam da gudanar da mulki abubakar aliyu umar ya ce dole majalisa ta sauya irin salon bincike da ta daɗe tana ayi yi ya za a ce wani kwamiti kwamiti ɗari nawa aka kafa tun da lokacin Obasanjo zuwa yau an kafa kwamitocin nan ba su da iyaka rahoton me aka gano me aka ce ba wanda yake sani kuma ba ka da daman ka bibiya ka san me wannan rahoto yake ciki wanda aka kama da laifi mutum nawa aka ce an kama da laifi kuma an kai su wurin hukuma an hukunta su babu saboda haka kawai wannan wata sharholiya ce za a sake yi kamar yadda aka saba amma ba wani tasiri da wannan kwamiti zai yi ai an daɗe ana ruwa ƙasa na shanye. Newa. Amma ga ɗan majalisa mai wakiltar Mayama da Koko Bese na jihar Kebbi, Salisu Garba Koko ya ce wannan bincike abu ne da zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido. Ko lokacin da gwamnati tana kan mulkinta wadda ka ce ana wannan bincike lokaci-lokaci idan ka samu ƙorafi wasu ka yi kuka cewa ya kamata a ɗauki mutanensu ba a kowa ba a jiha kila wata mai ta ɗauki mutum ɗari biyu amma sai a ga wata jiha ko mutum guda ba a ɗaukar ga wannan jihar ba. To irin wannan koke-koken ko gwamnatin takan mulki tana bisa mulki takan mulki ana bincike a gane wa'annan mutum domin a daidaita a daidaita juna don abubuwa ƙasar su tafi daidai shin an yi abin bisa kan ka'ida an yi daidai sannan kowane bangare ya samu wakilci kafin wannan kwamiti ya fara bincike majalisar ta amince gwamnati ta ɗaga takunkumi da ta ɗora a fannin ɗaukan ƙanana da matsakaitan ma'aikata a hukumomi da ma'aikatun gwamnati saboda a kawo sauƙin wahalhalu da matasa marasa aikin yi ke sha a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.